yanzu haka dai a iya cewa bangaren zartarwa na gwamnatin kano da na majalisar dokoki kana da bangaren shari'a sun yi kaura zuwa ƙasa mai tsarki domin kuwa gwamna abdullahi umar ganduje da mataimakin sa farfesa hafiz abubakar da galibin kwamishinoni shugaban majalisar dokoki da mataimakin sa da mafi yawan 'yan majalisar babban joji da kuma babban magatakardar kotun nan jihar kano na can kasa saudi arabia da sunan gudanar da ibadar umra wannan ba ƙaramin cin fuska ba ne ga al'ummar kano kuma wato raini ne ƙarara ga amanar da mutanen kano suka ba su amana fa ake magana kai ka amince ka karɓi wannan amanar ka zo ka tallata kanka aka baka amanan nan ka rantse da alkurani ka ce za ka ɗauke ta kuma yanzu ka zo saboda kasuwar buƙatar ka kakar zaɓe ta matso ta zagayo ka ɗauke ka ɗebi mutanenka ka tafi da zuma ka tafi umara wannan ba daidai ba ne kuma tamkar rashin ɗaukar al'ummar kano da muhimmanci ne wannan eh, ba a taɓa samun irin wannan fita a tarihin gudanar da mulki a jihar kano ba abin da ya fi tsirara ma shi aka yi kano dole mutanen kano su tsaya su ladabtar da dukkanin wanda zai ringa musu irin wannan hawan kawara kakar zabe ce ta masu. kwamarar nura iroma aji kenan babban jami'i a kungiyar cislac masu rajin shugabanci na gari a tafarkin dimokuraɗiyya ita ma dai jam'iyyar pdp da ke hamayya da gwamnatin kano ta caccaki wannan al'amari alhaji shehu allah shine mataimakin shugaban jam'iyyar mai kula da shiyar kano ta kudu haƙƙin mai girma gwamna i tsaya i kula da al'ummar Kano a halin yanzu ya fi yi shakulatin ɓangaro ya tafi mataimakinsa ya tafi duk mutanen da suka fi cancanta suka fi kusaci da sirikon kujerar kafin ya dawo su tattara duk su dade su tafi na tabbatar maka da cewar wannan alama ce ta cewar kishin al'ummar akwai rangwamansa san kulawa da su akwai rangwamansa amma al'ummar jihar Kano ne muku albishir da ku ci gaba da karkaɗe ƙuri'arku ku gyatta ƙuri'arku tsaf 2019 in Allah ya dawo da mu kan mulki duk irin waɗannan abubuwa da ake yi cika tashin da ake yi da shakulatin ɓangaro da ake yi da ko in kula da ake nuna muku da izinin Allah PDP za ta zo 2019 za ta gyara wannan kura-kura. Tun farkon kamawar wannan wata na Ramadana ne malamai magada annabawa ke tambihi game da muhimmancin ciyarwa musamman a wannan lokaci na tsadar rayuwa. Ustaz Malam Khalid shine limamin masallacin sunna da ke Hausawa masallacin Murtala a nan Kano. Umara sunna ce ba ta cikin ayyuka na farilla amma fa akwai ayyukan da suka sha gabanta. Ciyarwa babu shakka a cikin addinin musulunci matsayinta babba ne girmanta kuma ya kai wanda shi mai mulki yana daga cikin ɗaya daga cikin mutane shidan da in ya zo mai adalci yana cikin al'arshi a lokacin da babu inuwa sai karkashin inuwa al'arshi Allah ya ce zai sa shi don haka ba daidai ba ne ko mutum shugaba ne ko kuma mutum ba shugaba ba ne ma a cikin al'umma in dai yana da wanda suke tare da shi kuma suke neman wani abu gunsa to ba su wannan hakkin wajibi ne ya bar wajibi kuma ya tafi aikata sunna ya san kawai ya yi kansa ne domin Allah ba haka yake yi ba yanzu haka dai sakataren gwamnatin kano alhaji usman alhaji ne ke rike da ragamar gwamnati kafin gwamna da mukarabansa su dawo gida mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria